Daga nan birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 1725 da kuma 60 mazauna jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya murya arewa ko kuma VOA afrik zango na 200.5. sai kuma alfa rediyo da ke kuma siya kasar ghana ko kuma ta hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com Jama'a masu saurari Assalamu alaikum yanzu ma alheri Grace Abdi ce tare da Ibrahim Kalmasi Garba muka sake shigowa wannan karo da shirinmu na hantsi. Bayan labaran duniya za ku ji abin da ya sa al'umma garin Ushishi na jihar Niger zanga-zanga da kuma rahoto kan binciken da ya nuna 'yan Najeriya da ke kasashen waje sun aika da kimanin dala biliyan 22 gida bara. sai kuma yunkurin da kungiyar jama'atu nasarar islam ta yi na tallafawa mata da suka rasa mazajensu. su Baba Yakubu Makeri zai shigo da shirin a dawo lafiya shirin da ke faɗakar da al'umma kan matakan da za a iya ɗauka na shawo kan matsalar yawan haɗura a kan hanyoyi. Sai muhimman rahotanni da suka ɗauke hankalin jaridun jamhuriyar Nijar a wannan mako. Kamar yadda muka saba mu ba ku masu saurare damar bayyana ra'ayoyi da kuke aiko mana ta wayar tarho amma duka sai bayan kun sha labarai. Assalamu alaikum masu saurare da fatan ana kan shan hatsi lafiya ga labaran. Shugaban Amurka Donald Trump da hadimansa sun ce yarjejeniyar bunƙasa harkokin cinikayya da aka cimma tsakanin Amurka da makwabtanta Canada da Mexico ita ce yarjejeniyar cinikayya mafi inganci da kuma girma da aka taba cimma a tarihin duniya. Shugaba Trump ya yi hasashen cewa wannan muhimmiyar yarjejeniyar ta sa za ta sa makudan kuɗi da kuma ayyukan yi su kwararo cikin amurka da kuma ƙasashen arewacin amurkar bayan tattaunawa mai zurfi da aka yi a makare gab da wa'adin da masu tattaunawar suka gindaya ma kansu amurka da canada sun ba da sanarwar cima yarjejeniya wadda ta amince cewa yarjejeniya mai kunshe da canje-canje wadda ta shafi kasashe uku da ta maye gurbin ta da wato nafta wadda aka yi amfani da ita na tsawon shekaru 25 yarjejeniyar ta cinikayya da ta kai dala tiriliyan 1.2 a shekara guda an tsara ta ne kan abin da trump ya kira adalci da sakayya trump ya ce cima yarjejeniyar ya biyo bayan takaddama tsakaninsa da shugabannin kasashen mexico da canada wato enrique pena neto da justin trudeau Melania Trump uwar gidar shugaban Amurka ta tashi zuwa Afirka jiya Litini a ziyararta ta farko zuwa kasashen waje wadda ta yi ba tare da mijinta ba tun bayan da ya hau gadon mulki. Fadar shugaban Amurka ta White House ta ce ziyarar kasashe hudu da Melania Trump za ta yi waɗanda suka hada da ghana da malawi da kenya da masar za ta mai da hankali ne kan kula da iyaye mata da kuma jarirai a asibitoci da ilmantar da yara ƙanana da al'adu da kuma tarihin kowace ƙasar afirka da kuma yadda amurka ke taimakon kowace daga cikin kasashen afirka a yunkurinsa na dogaro da kai dama shirin millennium trump na bbs ko kasance na gari wanda aka bullo da shi bara ya ta'allaka ne kan rayuwar yara ziyarar tata ta tsawon kwanaki biyar ka iya fuskantar matsala saboda take-take mijinta da kuma kalamansa ganin ya yi amfani da kalaman batunci kan afirka to amma joshua masabi wani mai nazarin manufofin afirka a gidauniyar heritage foundation ya yi imanin cewa halin trump ba zai yi tasiri kan ziyarar ta matarsa a afirka ba fadar shugaban amurka ta white house ta baiwa hukumar bincike ta fbi damar yin tambayoyi ma duk wanda ta ga dama a binciken da take yi ma mutumin da ake kokarin tantance shi don zama alkalin kotun kolin amurka brett kavanaugh muddin za a kammala binciken zuwa ƙarshen mako a cewar rahotannin kafafen yada labarai wannan umarnin ya biyo bayan sukar da 'yan damakarar suka yi cewa da alamar fadar ta white house na kokarin ta iyakanta hurumin binciken da kuma zargin yunkurin yin lalata da aka yi ma shi kabana wata mace mai suna christian blasey ta bayar da ba'asi a gaban kwamitin shari'a na majalisar dattawan amurka da cewa kabanat ya yi yunkurin yin lalata da ita karfi da yaji a wani wurin liyafa a shekarar 1992 lokacin da dukkaninsu biyu suke makarantar sakandare kavanaugh ya karyata zargin cikin fushi wasu mata biyu ma sun yi makamancin wannan zargin ma kavanaugh. ministan harkokin wajen pakistan shah mahmud Qureshi ya faɗa a gabanin ziyarar da zai kai amurka wannan satin cewa da yiwuwar pakistan da amurka su cimma matsaya game da batun likitan nan da pakistan ta jefa kurkuku saboda taimaka ma amurka da yi ta samu ganowa da kuma kashe usama bin laden ibrahim almasi garba ya karanto labaran duniya Toma da labar mu bude taskar rahotannin namu a jihar Niger Najeriya inda ɗaruruwan mutane a ƙaramar hukumar Wushishi suka rufe babbar hanyar da ta haɗa garin Mina da gwamnatin jihar da garuruwan Kwantagora, Sokoto da kuma birnin Kebbi a daidai gabar gadad nan ta garin Zungeru. al'amarin da ya sa harkokin zirga-zirga suka tsaya cak na kimanin sa'o'i hudu zuwa biyar jiya litinin wakilin mustapha nasiru batsari na dauke da bayanin dalilan wannan zanga-zanga masu zanga-zangar dai sun ce sun ɗauki wannan mataki ne domin nuna ma hukumomi takaicinsu akan rashin samun wutar lantarki a kusan illahirin karamar hukumar ta ushishi Alhaji Ma'azu Sani da ke zaman shugaban kungiyar ma'aikatan karamar hukumar ta wushishi na ɗaya daga cikin jagororin masu zanga-zangar. Abin da ya dami al'umman karamar hukumar wushishi magana ne na wutar lantarki. Ba a samun wuta na awa ɗaya da rabi ma, wata rana wutan completely ma ba a samu. Muka tafi bid da transmission mu ji menene matsalan suka ce sun samu wani absolute transformers ne guda biyu amma an kawo kawo sabbi za su yi installing in an yi installing wutan ma zai improving from 5 hours to 12 hours to har yanzu kawo yanzu da muke magana ga da kai wallahi babu wutar lantarki da wani lokaci kenan aka yi for the past six months muka yi wanga agreement amma rashin wutan mu ya kai kusan shekara uku nan cikin taron ga da ka gani akwai masu aikin walda akwai masu sana'a akwai masu nikan injin da sauransu shi ma dai wani shugaban matasan yankin na wushe shi ga abin da yake cewa Sunana Abdulkadir Homa son wurin sarkin Ushishi. Abin da ya sa muke rufe wannan hanya ba dan faɗa ba ne. Mu muna yi ne gwamnati ta san halin da muke ciki. Gwamna na Niger State ya ce nan da wata ɗaya a lokacin da ya je maito za a kawo muna wannan batun step down mu samu wuta. To yau gashi an wayi gari watan mu shida wallahi wuta sai dai mu gani a wani gari. To kokarin jin ta bakin kamfanin samar da hasken wutar lantarki na shiyar Abuja akan lamarin ya ci tura. To amma gwamnatin jihar Niger ta ce tana ƙoƙarin shawo kan matsalar wutar lantarkin na yankin wushishi in ji kakakin gwamnan jihar Niger Jibril Baba Inda ce. na wushishin ma in allah yadda cikin sati daya zuwa biyu in allah ya yadda za a ba da transformer nan saboda gwamna bakar sani bello ya ba da umarni cewa an sha musu irin wannan alkawalin shiru ai ai ba tsari yanzu yanzu dai ka san ban yanzu in tsaya da kai haka yin maganan karya kafin zo in maganan na nima na san maganan da na taka shi gwamna bakar sani bello ya ce karamin ma mutane karya. mustapha nasiru ba tsare murya amurka daga Mina a Najeriya. To daga Mina kuma sai birnin tarayya Abuja da ke makwabta inda kungiyar jama'atu Nasarar Islam ta tallafa wa mata da suka rasa mazajensu da nufin inganta rayuwarsu kamar yadda za ku ja wani rahoto da wakilinmu Nasiru Adamu Elikaya ya haɗa mana. ba mu muka baki ba Allah ne baki wannan abin Allah ta ko Allah miki jagora Allah sa aljanna ta shi ran tallafawa zawara da koyon sana'ar girki da kayan sha na marmari da kwamitin marayu na Jibril zai gudanar a Abuja bayan koyar da sana'o'i kazalika an damka matan jari don komawa gida su ci gaba da sana'a da hakan zai taimaka musu wajen kula da yara sakamakon mutuwar mazajensu Hawa Inuwa ita ce ta koya wa zaurawan sana'a. Yanda ake yin su peanut su samosa su man kwakwa and chapman. Nan gaba idan an sake tara zaurawa ana son a yi musu irin wannan taimako shin za ki zo? Insha Allah zan zo kuma ba zan kaba ko sisi kuma ba gaskiya na ji daɗin da na musu aiki kuma was very impressed kuma zan yi musu abin da ya fi wannan insha Allah. Rukayya Hussaini jami'a ce ta kungiya mai zaman kanta da ta dukufa ga tallafawa marasa galihu. An kashe musu mazaje an kashe musu 'ya'yan da su taimaka musu ba wanda yawa suke so ba. za a iya baka dubu goma kafin nan da wata ɗaya za ka yi samun dubu ɗari in Allah sa albarka a ciki ba dole sai miliyan ba ka ba da abin da Allah hore maka in ka taimaka Allah zai taimaka maka kai ma. ni sunana isa mu'azu darma ba wai abuja ba kusan duniya ta gina bisa wannan duk wasu waɗanda suka zama marasa galihu to in ake taimaka masu za ga cewa duniya ma na kula da wanda ya taimaka musu na ƙara mai ƙwarin gwiwa akwai kungiyoyi daban-daban waɗanda ake amfani da su wurin taimakon masu taimakon waɗanda ke taimakon nakasassu daga jiyayyu da kuma waɗanda ba su da galiku. Ɗaya daga jagororin 'yan agaji Alhaji Abdullahi Digi na daga manyan baki a taron. Wannan taro na taimakon marayu tsakani da Allah shugaba Abdullahi Balalau da shugaban Abuja Salihu Bambale da shi shugaban kwamiti Alhaji Saidu Musa wallahi sun yi kokari. To dole ne mu shiga ciki mu taimaka musu mu ga cewa mun inganta waɗannan 'ya'ya marayu marayu kamar yadda muka inganta 'ya'yanmu. Shugaban kwamitin marayun Alhaji Sa'idu Musa Yalwa ya ce kwamitin zai kara dukuhu kan wannan aiki don yadda matan da mazajinsu suka mutu kan shiga halin kakani kayi. Muna da marayun mun san halin da marayun suke ciki ni kauye nake zaune akwai yaran da suke zaune yanzu aka ba su zuwa makaranta. abincin da za su karya na gidansu babu yaro sai ya fita ya kai wasu shara suke kwasa sannan dan sami abin da za su kai iyayen su su karya wasu sharan da suke kwasa je su biya kuɗin makaranta in makarantar ya sananta sai ya kure zauna gida alhaji sai duwan lokaci mutum yana tafiya a titi sai ga dan yaro karami wanda dubi fi shekara hudu ba yana cewa a taimake shi yunwa yake ji me za ka ce kan irin yaron nan wannan yaron sanar mu mun nace muke mu muke sake su yaron zai tashi har sha biyu bai karya ba bai da kuma wanda zai bashi ba wanda zai kai masa bukata a yau haka in muka samu damu iya kokarin an kashe kimanin naira dubu ɗari biyar wajen horon da ɗan jarin da aka raba zawarawan da suka nufi gida suna murna nasiru da mailika murar amurka daga abuja najeriya. haka bari mu rufe taskar hotunan namu a birnin ikon najeriya inda wakilinmu baban gida jibril ya aiko mana da rahoto cewa kimanin dala biliyan 22 ne 'yan najeriya da ke aiki a kasashen ƙetare suka aika gida bara baban gida gare ka kididiga da cibiyar akantoci ta kasar Ingila ta fitar game da bunƙasa tattalin arzikin nahiyar Afirka ya nuna cewa Najeriya ita ce a kan gaba wajen samun irin waɗannan kuɗaɗe kuɗaɗen kuma da 'yan uwa da abokan arziki ke aikowa gidan na taimakawa wajen bunƙasa tattalin arziki na iyalai daban-daban wanda kuma kiyasin ya nuna cewa yakan zarta wanda gwamnatocin irin wayannan ƙasashe na Afirka ke bayarwa wajen tallafawa al'umma su to kowane tasiri irin waɗannan kuɗaɗe ke yi ga rayuwar al'umma musamman na nahiyar afirka tambayar kenan da naiwa dr dauda muhammad kwantagora wani masanin tattalin arziki da saka jari a najeriya to wannan yana taimaka ma kasan kamar misali yadda wannan bayani din ya fito na mutane masu bincike kan ire-iren waɗannan kuɗaɗen da suke shigowa watan da aka bincike na kasan a ingila da suka duba sun ga cewa ah, kudaden da suka shigo mu Najeriya makudan kudaden da suka kai wurin dala biliyan 22 to wayannan kaga zai taimaka ma tattalin arziki na kasa saboda idan wayanda aka aiko ma wayannan kudin akasari su wayannan yan ciyaran suna aiko ma yan uwansu da wannan kudin to kaga idan so kafa kasuwanci a cikin kasan kaga wannan ya haɓaka tattalin arziki ko kuma suka sai kayan da ake amfani da shi a kasan ya taimaka ma kasan ah, saboda haɓaka tattalin arziki kuma zai inganta yanayin rayuwa a ƙasa. To sai dai kuma duk da yawan wayannan kuɗaɗe ake aikowa daga ƙasashen waje wasu na ganin har yanzu Najeriya ba ta amfani da damar da ya dace wajen cin gajiyar irin wayannan kuɗaɗe kamar yarda Alhaji Aminu Gwadabe shugaban kungiyar masu hada-hadar kuɗaɗen ƙasashen waje ya shaida mani. Kuɗi ne da yake ya kamata gwamnati da kuma ita bankin tsakiya da ya kawo tsari wanda yake za su ƙara samun amfanin sa tare yanzu idan ka duba india sama da dola biliyan talatin na shiga ƙasan a kowane shekara wanda yake ita kanta gwamnati suna samun dama tana amfani da shi wajen gina su infrastructure makarantu asibitai da sauransu haka kuma idan ka dubi dubai za ka ga gabaki daya wannan kudin da ake turowa daga wasu kasashe da 'yan kasa ke shigarwa shine ɗan canjin ƙasan suke amfani da shi abubuwa ga wajen bankuna haka ma lebanon idan ka dubi lebanon su ma gabaki daya A kusan arzikin su mashin din da ke juya shi shine wa'annan kuɗin da 'yan kasan suke shigowa da shi daga wasu kasashe da suke ayyuka a waje abin kuma takaici a shi wannan kuɗi da ake karba shine kaga takardu ya nuna cewa najeriya tana karban wajen dola biliyan 22 a kowane shekara to amma ita gwamnati da kuma bankin tsakiya abinda suke gani a cikin wannan biliyan 22 dola bai yi kasafi 6% ba da baki ɗaya duk sauran kuɗin yana biyowa ne yana shigowa wasu su bayar ta hannu wani ya shigo ta bakar kasuwa gashi nan dai ba hanya ba ne da ita gwamnati ta san da shigowansu ko kuma tana amfani da shigowansu najeriya dai yana ɗaya daga cikin ƙasashen afirka da ke ƙoƙarin ganin cewa ta samu wasu kuɗaɗe na shiga sabanin dogaro da ƙasar ke yi da man fetur babangare jibrin murai amurka daga lagos To har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. a gaida marigayi dan ibro kenan yanzu kuma ga sule kafin mu kai ga haka dai ga babban yafo makiri da shirin matafiya a dawo lafiya jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na a dawo lafiya Baba ya goma makeri ne daga sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. kamar yadda muka fara hira da bello babara a baya tsohon babban jami'in vio a matan tangarɗar na'ura ta sa muka dakatar da hirar wakilin sashen hausa na muryar amurka a jihar kano mahmud ibrahim kwali ya yi tattaki zuwa gidan tsohon babban jami'in vio kuma ya tattauna da shi inda shi dan kansa ya gabatar da kansa kamar haka. Assalamu alaikum na Bello Muhammad Babura. Mm. Ni mutum Babura ne ta jihar Jigawa. Um, watakila ga wannan suke san wannan sunan za su ce ayi a gidan BIO suka san wannan sunan. Um, za mu so rawar da aka taka a wannan bangare da kuma ma watakila wasu bangarori kafin aka ga matsayar ta. da gaske eh, kamar yadda ka faɗa har yanzu waɗansu in mun haɗa abokan abin da suke na bello biya'o wannan sunan yana nan ah, kuma ah, kamar yadda nake faɗa bayan na gama karatu na shiga aikin biya'o na fara aikin biya'o a 1976 nan na fara aiki ina aiki aka ɗauke ni a ah, mataimakin biya'o baka fara aka ɗauke mu aka mana horo na tabbatar da lafiyar hanya ma'ana duk masu bin hanya musamman motoci ba tabbatar suna lafiya da kuma wanda suke tuka motocin batabata tabbatar suna da lasin na hawa kan hanyar kana kuma bin ka'idojin hanya yadda ya kamata ta yadda za ka yi amfani da hanyar ita kanta sai ka santa kuma akan haka aka hore mu to a wannan lokaci abin da muke tabbatarwa da shi kenan a lokacin wai tun da ana ce maka bello biya eh, wannan yana nufin cewa tun da ka fara aikin nan a wannan wuri kai ka gama har aka yarta a'a bayan ina cikin aikin BIO sai aka mun da aka yi Kano line sai aka tura ni aka daga BIO aka tura ni na tafi ina mataimakin operation manager hmm. akwai ogana lokacin kula da aikace aikace manajan kula da aikace aikace akwai ogana a lokacin shi ya biya wani aminu abdullahi shi ne manajan kula da aikace aikace ni kuma mataimakinsa hmm. muna nan daga baya shi ya koma ofis ya ci gaba da aikin biya wani kuma aka banna a nan har aka zo aka yi jigawa aka yi jigawa kuma na koma jigawa na koma jigawa aka sa muka kamfanin ah, sufuri mai suna jigawa line aka bani a ah, manaja na ah, operations da kuma commercial manager to daga nan na fita na bari na na transfer in service na to federal government ka koma gwamnatin tarayya ka koma gwamnatin tarayya assistant director admin mataimakin darakta mai kula da sha'anin gudanarwa da gudanarwa da daga nan ina nan ina fumta kan da fumta bedar aban mass transit a lokacin ita ce an ba wata ma'aikata ce da aka yi ta sayan mutu ana raba saboda a taimaka harkar sufuri a lokacin ta samu ta shiga cikin wani hali a ƙasar nan to ina nan kuma aka mai da ni ma'aikatar ayyuka daga ma'aikatar ayyuka kuma aka mai da ni ma'aikatar ayyuka ta sufuri da kuma ta sufurin jiragen sama daga nan na koma ma'aikatar eh, ma'aikata gaba ke ɗaya head of service mm, ofishin shugaban ma'aikata mm. ina darakta na professionals da suke cikin harkar federal service mm. daga nan kuma aka mai da ni wato ƙwararru ma'aikata ne amma waɗanda suka ƙware a fannoninsu daban-daban yau a lokacin ina ni nake darakta a wajen mm. aka ah, ina darakta misali ma'aikata irin eh, masu kula da sha'anin kwararru akan sha'anin sifiri kwanannu akan sha'anin injiya eh. yau da health da sauransu daga nan kuma aka mai da ni ah, nepal new partnership for africa development mm. ta ma'aikata ce wacce aka yi ta mm. saboda ah, haɗin kan afirka da kuma haɗin kan da jibanta juna akan ci gabansu su na tattalin arzikin ƙasa da kuma rayuwa kyakkyawa ta mutanen su na mutanen afirka baki daya to daga nan na yartaya na komo gida haka to tunda wato dama kamar yadda na faɗa kai ma gashi ka ce wai har yanzu an ganka ana cewa Bello bio hususan dama tattaunawa ta mu za ta karkata ne akan wannan zance na sha'anin hanya da dokokin tuki da lafiyar ababen hawa wai me aka kafa ita wannan hukuma ko ofishi na vio shekara da shekaru me ake so ya cimma to kamar da na fara gaya maka shi ita ma'aikatar bio an yi ta ne musamman domin ta tabbatar da lafiyar hanyoyin da lafiyar motoci da tabbatar da kuma wanda suke bin hanya wanda suke tuka motocin nan mutane ne suke da lasin an tabbatar da kwarewarsu akan tuki sun san ka'idojin hanya sun san da sai amfani da hanya wannan shine hususan abin da aka kafa BIO kuma su tabbatar cewa motocin da suke hawa hanya suna da takardun da ya kamata su zama suna da su ko da yaushe harka kuma motocin kayan da suke dauka suna daukan kayan da ya kamata ta hanya a dauka a bakan hanya da su ba su baya wuce mizani to wannan abubuwa shine su a kansa hususan aka kafa BIO kuma a kansa aka mu aka hore mu wato idan na fahimce ka a dunkule shine tabbatar da kiyaye lafiyar hanya ita kanta da lafiyar ababen hawa da kuma uwa uba lafiyar mutane wannan shine abin lafiyar mutane da lafiyar ababen hawa da kuma lafiyar hanyar kanta wannan shine hususan abin da aka sa a kafa biyo kuma aka haka ta ginu har yau To bari mu ja burki a nan sai kuma sabon mako za mu ci gaba da hirar. A madadin baki ɗayan ma'aikatan sashen Hausa na murya Amurka, Baba ya ko makeri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya. To a gaida baba yanzu kuma ga Sulaiman Muni Barma da muhimman rahotanni da suka ɗauke hankalin jaridun jamhuriyar Nijar a wannan mako. Za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Lanketer. wacce ta ruwaito labarin wata tantaunawar da aka yi a birnin new york dabra da taron majalisar ɗinkin duniya domin duba hanyoyin da za su bayar da damar kaddamar da ayyukan rundunar tsaro ta jason sahel wacce ke fama da rashin halacci a wajen kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya jaridar na mai cewa kasar amurka da ke daukar ɗawainiyar kaso mafi girma na kudaden gudanar da majalisar ɗinkin Duniya da kanta na ci gaba da nuna ɗari-ɗari a game da tasirin rundunar ta jason sahel bisa la'akari da yadda 'yan ta'adda ke ci gaba da tafkata asa a ƙasashen mali da burkina faso jaridar le courier ta bayyana cewa rarrabuwar kawuna ta tsakanin shugaba isu muhammadu da ministan cikin gida bazum muhammad ta fara fitowa fili kamar yadda a baya-bayan nan gardama ta sarke a tsakaninsu a yayin wani taron majalisar ministocin da ya gudana a farkon watan satumba jaridar na cewa batun naɗe-naɗen mukamin siyasa ne ya haifar da wannan jayayya yayin da guda ke kare mutanen da yake so a naɗa ɗayan kuma ya ci gaba da nuna rashin yardarsa a kai lamarin da ke gaskanta jita-jitar da aka yi ta bazawa game da tsamin dangantakar da ke tsakaninsu jaridar le na cewa an shiga kakar canza sheka a jamhuriyar Nijar, inda yanzu haka jam'iyyar pendes tarayya mai mulki ke ci gaba da samun sabbin magoya baya waɗanda ke fitowa daga jam'iyyunsu na asali waɗanda suka hada da model lumana ta 'yan adawa sai mpn kishin ƙasa da amen amin waɗanda a watannin baya suka ɓaɓe da gwamnatin mai ci yayin da su ma wasu kusoshin andp zaman lafiya suka ce sun fi ganinta a tarayya abinda ke nufin 'yan siyasa sun shiga yakin neman zaɓe babu kama hannun yaro in ji jaridar teleclosion jaridar lebanon a wani labarin da ta tarwaito mai kama da gani ga wane ya ishi wani tsoron allah cewa take wani dan majalisar dokoki ya haɗu da hushin talakawa a ƙasar ghana dan siyasar mai sunan atoka kajoe ya yi wa talakawa mazaɓar ekunfi a yisam da ke tsakiyar ghana alkawalin samar da aikin yi ga matasa da zaran ya lashe zaɓe sai dai kuma tun da ya samu wannan mukami cika alkawali ya faskara hasali ma bai sake komawa mazaɓarsa ba sai a wannan karan da ya leƙa gida jaridar ta ce isowarsa ke da wuya talakawa suka furtume shi daga garin da kyar ya sha abin da ka iya zama darasi ga 'yan siyasar da ke alkawali ba cikawa sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger to a gaishe ka yanzu kuma sai rayu da ku masu saurare kuke aikowa ta wayar tarho. mai magana musa shehu ne fari daga jihar yobe tarayyar najeriya jam'iyyar acc mai mulkin najeriya ta yi zaben fitta gwanin gwamnoni a jihohin najeriya daban-daban ta yi naɗi yanzu a jihar amma a takaice ba wani cewa wai magana wai ta yi zaɓe zaɓen dalige shirin naɗi sai ita ta zuba abinta a hannunta sai naɗinta ta naɗa wanda take so Assalamu alaikum sashen Hausa ya Amerika ya Hausa mai magana don amali ruwa bangaren local government da Nigeria. A sashen Hausa kuka wani karin magana ku ce muna zaɓe ko naɗi Najeriya. Hakikanin gaskiya mu dai jihar Kebbi ana nan ana ta naɗe-naɗe. Kuma da ikon Allah da yarda Allah saboda dai duk waɗanda ake ganin naɗa ba su aikata mana komi ba su aikata mana komi ba. Don haka muna ci gaba da roƙon Allah kuma muna kira ga malumma a talakawarmu da ainihin ma'aikatanmu da waɗanda ma ba ma'aikata ba su yi ta addu'a Allah Ubangiji ya tada ko kuma ya karya dukkan wani mai kujera wanda bai ayyana matalaka wani abin wani abin a zo a gani kuma daga ƙarshe ina kira ga talakawa yan uwana don Allah don annabi Allah duk wanda sun kasan an banza na don Allah don annabi Allah wurin kura ko CPC ko PDP don Allah don annabin Allah a juya mai baya ranar zaɓe. Assalamu alaikum Amerika ne magana baba Iyeri shi karamar hukumar Toro cikin jihar Bauchi Najeriya. To Allah ku miƙa saƙon mu ga shugaban INEC na Najeriya. Mu nan jihar Bauchi ba a san mu ne yanzu daidai inda nake magana nan karfe goma ne da rabi na dare. Tun samu ba a kawo mana kayan zaɓe ba. an ce an kawo toro lokal government din nan amma daga lokal government din har yanzu ba a rarraba a gundumomin da za a yi zaɓe ba jiya ma haka muka zo muka taru dan talatin ga wata yau ma gashi ɗaya ga wata mun sake taruwa har karfe goma ba a kawo mana ba mu ɗaya sun ce ba ta samu ko kuma shugaban ƙasa ne baya samu ko kuma shugaban zaɓe ne na jihar Bauchi baya samu mallaka inda wannan al'amari yake yaya za a yi mu ne mu mutanen jihar Bauchi abu ya murɗe ya ya ya ya ya an kawo kayan zaɓen nan toro an a rarraba gundumomi gundumomi a zaben nan daidai ina nake aiko da maganar nan billahi yanzu karfe goma da rabi na dare babu kayan zaben ba dalilin sa zai sun rike to madalla kafin mu karkare ga takaitattun labarai an zargi wata mata da biyan wasu makasa dubban kuɗin euro su kashe mata wani ɗan jaridan ƙasar slovakia wanda kashe shi ya girgiza ƙasar har ya kai ga murabus ɗin firaministan ƙasar a cewar masu gabatar da ƙara a jiya litini to a gaishe ka da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin baki ɗaya a madadin kowa da kowa alheri ke muku fata alheri kafin mu sallama muna ba da mika gaisuwa fata alheri da barka haihuwa ga jikar baba iliya gata zainab alaraya Saurayi saurayi kuma ya kara mana basira da kaunar juna a madadin kowa da kowa mu wuni lafiya mu kuma kwana lafiya da alheri.